أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwana musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya rayar da mu ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa wanda muka saba bayanin aƙida kyakkyawa ta addinin musulunci a cikin wannan darasin ma muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta ya sa kuma mu dace da babban rabo a wannan duniya ɗin domin mu samu kuma samun yarda shi a ranar lahira bi idhnillahi ta'ala a yau ga shi cikin ikon Allah mun kawo cikin darasi na 90 ci gaba kan bayanin qada da ƙadar na Allah subhanahu wa ta'ala inda a yau za mu yi bayani takamaimi horko za mu hara da bayanin ruwayoyi ko kuma ruwaya ɗaya aƙalla wadda za mu iya kawowa kamar misali don saboda ya zamanto kenan mun cika wancan bahasin wanda ya wuce don mun kawo misali na alƙur'ani yanzu kuma za mu kawo riwaya wadda ta hito musamman a cikin littafin alkafi usul kafi na alkulaini a wannan riwaya wadda muke son mu kawo an samo ne daga yunus bin Abdulrahman. wato sahabin Imam Reza kenan ya samo daga Imam Reza inda yake cewa ina tambayar ka ya Imam Reza ka bayyana mani menene kadar da kuma menene qada inna Allah subhanahu wa ta'ala muna son mu san yaya ne yake dan na halitta ma mun gani menene tsari da kuma hukunta tsarin to ina Allah ma ya yake a nan imam kusan kenan ya bayyana irin bayanin da muka yi cikin darasin da ya wuce inda yake cewa faƙala hiyal handasa kenan ya fara bayanin ƙadar sai ke cewa faƙala hiyal handasa ita ce handasa me handasa abinda muka sani wanda ake ce ma tsari kenan wanda in kaga mutum ya iya da musamman da da larabci ana cewa wanda yake tsara abu wanda ya ƙware kuma cikin tsarawa cikin ba da tsarin shi sawa'un gida ne menene wace ko wani kere-kere ne za ga ana ce mai muhandis to shi ne yake imam rada ke cewa Kadar in ba komai ba ne illa handasa ce tsari ne ƙwarewa kuma cikin wannan tsarawa ɗin kayan a aiwatar shi ne kadar wa wada hududi min baka'i walfana. wal sai ce da kuma aza abubuwa kowane da haddin shi tun daga abin da zai tsaya har abin da zai gushe kenan samun abin da kuma gushewa abin duk Allah subhanahu wata'ala yana tsara shi kahin ma ya fara da shi wannan shine ake ce makadar kenan duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara cewa zai faru to wannan shine ake ce makadar ya kaddara kenan shine da Hausa ake cewa ya kaddara to ita kuma qadaha sai ke cewa al ibram wai ibram ne kaman haƙaƙar da wani abu yin wani abu aiwatar da wani abu kenan samar da wani abu shine ake ce ma ibram shine kuma qada wa iqamatul ain da kuma samar da abin a ainihin waje shi yasa ma ce ayn ainihin ita wannan abin da ake son a samar da ita halitta ce ta mutum ta dabba ce ta kwaci ko ta mece ce samar da ita shine ake ce ma qada hukunci kenan a yanzu mun gane a takaice qadr tsarawa cikin tsarin Allah cewa abin za a samar da shi cikin ilimin shi sannan kuma shi ƙada shi ne hukuncin da Allah subhanahu wata'ala zai yi kenan cikin samar da abin a nan gaba wannan shi ne abin da ya shahi ruwaya wadda za mu iya kawo misali da ita a yanzu wata tambaya za ta zo mai muhimmanci wadda mutum zai iya cewa to yanzu tsari wanda Allah ya riga ya yi sannan shi ma hukunci Allah kuma shi ma yana zartar da hukuncin shi yadda ya ga dama to a nan wurin yaya ne zaɓi da kuke cewa na mutum an ce mutum yana da zaɓi yaya ne yake da zaɓi ayyukan mutum kenan yanzu kamar tambayar ya shahi ayyukan mutum zaɓin da ake cewa yana da har ma ana cewa aljanna da aka ce da wuta saboda ai an ba mutum zaɓi ne saboda inda bai da zaɓi babu fa'ida kun babu amfanin yin wuta da aljanna babu amma saboda an bashi zaɓi to a nan ne saboda an bashi zaɓi idan ya zaɓi abin da baya da kyau to zai shiga cikin wuta in kuma ya zaɓi abin da yake da kyau zai shiga cikin aljanna to alhali kuma yanzu ku kun zo kun ce komi na wannan duniya din? Allah ya kaddara shi ya san da cikin ilimin shi ya tsara shi kamar shi ke tahid da komi ya tsara da komi sannan kuma abin da zai faru din ma shi ke hukunta shi shi yasa ma wasu ke cewa kai duk abin da ka gani mu ba ni na yi ba ko da yayi sabo ce shi ba shi ya yi ba ko miye zai ce kawai hukuncin Allah ne Allah haka ya so Allah haka ya so yayi muminai yi kafirai har ba ka ji mutum yana cewa in ya so zai maida ka kai ma yanzu zai iya kafartar da kai kana ganin kanka kai ne mumini hukuncin Allah ya gada mai juya ka kai maida ka dan wuta ko kamar da suke cewa komai aikin da kai Allah ya gada mai saka cikin wuta saboda hukunci shi ne haka ya ga dama ya hukunta ba a tambaye shi kuma har mu a kawo aya la yus'alu amma ya fa'al wa hum yus'alun Allah ba a tambaye shi abin da ya aikata amma su ana tambaye su la yus'al saboda ai kada da kadar ya nuna Allah ya tsara komi kuma yake yana hukunta komi shin to yanzu zabi ake cewa mutum to kuma ina yake kenan babu shi in dai akwai wanga to babu wanga in kuma akwai wanga to babu wannan kenan dole dai ana son a nuna akwai matsala ko cikin kaza wa kadar ko kuma a mun yarda kadar to zancen zaɓi to babu shi sai mu ce lalle mutum yana da zaɓin shi kamar yadda kowa ya sani mutum yana da incin ya yi abu yana da incin ya bari yana da incin ya so wani abu yana da incin ya bari har ma mun taɓa kawo wani misali wanda ake cewa kamar ƙun wuta ne wanda muka ce wanda wuta tana badawa asalin wuta ita ke ta da shi to haka zaɓin Allah yake haka ƙaddara ta Allah take tana ba ɗan adam zaɓi shi ya mu ake cewa mu saurara da kyau akwai zaɓi ko kuma mu ce ƙaddara da hukunci waɗanda Allah subhanahu wata'ala yana iya canza su akwai wanda Allah subhanahu wata'ala bai iya canza su darasi na nan gaba zai zo za mu zo da bayanin abinda ma suke ce ma bada za mu yi bayanin shi menene bada me ma'anar shi a ɓangaren musamman ahlul baita alaihi salam me suka ta akan cewa menene bada amma yanzu a yanzu mun gane cewa zaɓi na mutum yana nan daram yadda yake bai da matsala ko kaɗan sannan kuma ƙada da ƙadar na Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana nan daram yadda yake in kuma ba mu gane ba ga ƙarin bayani mu sani cewa ɗan adam duk lokacin da zai yi aiki in dai zai sa hankalin shi ya san da cewa baya yiwuwa ya ce wai akwai wata ƙudura ko da shi hankalin shi yana nuna mishi hakanan amma ba gaskiya ba ne ya ce akwai wata ƙudura wadda take sa shi dole su ya aikata abu mun taɓa kawo wani misali da jimawa ko mu ce wani labarin wani wanda yake son ya nuna shi saɓo ma da yake yi kamar akwai wani abu da yake sa shi dole sai ya saɓan ya saba yin zina wa iya billah zai ce shi wannan zina kamar akwai wani abu da yake ingiza shi yake matsa mashi sai ya yi wannan zina alhali da aka nuna mishi cewa ba haka nan ba ne kawai daga an ce mai ai an yi mahalkin zai mutu nan da 'yan lokuta me yi lokacin lokaci kaɗan ya tagayyara ya canza ya mamanta da wani abu shi mai suna zina duk wanda ta sallamo mishi da sunan abu shi ce ya saba mu'amala da shi da ita zai nuna mata yanzu ba yiwa san ma bai ma san ta zo ba in ma ta matsa mishi ma zai gaya mata maganganu wanda ran ranta za su ɓaci har ta yi mamakin wai shi ne ka ko ba shi ba ne sai ga shi lokaci guda ya gane cewa a ashe yana da cikakken zaɓi tare da shi lalle Allah bai amshe mai wannan zaɓin ba Allah da mai yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so yayi imani wanda ya so ya kafirce me yasa Allah zai ce haka nan saboda Allah ya samu mu zaɓi saboda haka nan kenan zaɓi na mutum yana nan daram sai dai mutane da ba su ganewa suna ganin kamar tun da Allah an ce ya yi hukunci ya yi komi shi kenan komi mutum ya zo ya aikata, duk ta'asar da mutum zai aikata zai ce ai Allah ne ya sa shi alhali wannan kuskure ne Allah bai ɗauka duk ayyukan da mutum ya aikata na'am shi ne asalin ba da ƙudura da lahiya da wadata da samun dama da ba da lokaci ya yi ka cikin zamani ya yi ka cikin wuri wanda kana iya cewa ka samu kanka cikin wuri wanda yake baka damar kai kaza Allah yi ka cikin haka nan amma ya yi ka ne yana jaraba ka ne ya yi ka ne yana son ya ga gwargwadon imaninka ya yi ka ne saboda yana son baka babban matsayi saboda duk bayan jarabawa da haƙuri akwai cin nasara shi ya sama aka ce haƙuri da daurewa da juriya suna ba da damar Allah ya canza wasu abubuwa daga cikin abubuwan da ya ma mutane alkawali abubuwan da ya ma mutane ya rubuta ya ƙaddara zai samu mutane shine ma kamar abin da muka ce zai zo cikin bahasin bada a kusan nan wurin muna gane cewa kenan mutumin da ya samu kanshi cikin wani yanayi wanda komi Allah ya shirya mishi amma ya kubce yanzu kamar misalin annabi Yusuf alaihi wa ala nabi na alaihi musalam ya samu kanshi Zulaikha ta yi mai duk babban tanadi wanda zai iya saba ma Allah amma ya ƙi saba ma Allah ku duba kenan har wannan lokacin da ya samu kai shi yana da zaɓi har irin wannan matsatsin da annabi Yusuf ya samu kanshi amma dai ku diba annabin Allah bai manta da cewa yana da zaɓi ba saboda haka nan ya bujire ma Zulaiha akan gurinta da ƙudurinta har ya gudu ta yagi mishi riga duka wannan annabawa da dama da suna nuna mu ba kawai annabi Yusuf ba suna nuna mu lallai ɗan adam yana cikin zaɓi da wani ne ya gana mai ce ai wannan kawai wani zaɓi ne wani wata dama ce ta samu baya da zani ya aikata abin da ya ga dama ya ce haka Allah ya so haka Allah ya kaddara alhali ba haka ne ba shi yasa kake samun daga cikin halittu duk wanda suka samu kansu cikin irin wannan yanayin suka kubce suka ga Allah ya musa babban tanadi Si ya ba su babban rabo annabi yusuf ya samu babban rabo ya samu babban yabo ga babban rabon da ya samu na wannan duniya ya samu matsayi na ilimi matsayi na rayuwar duniya kuma da na lahira sannan gashi sunan shi ya dawwama har a cikin alkur'ani kullum ana karanta shi sura sukutum sunanta suratu yusuf mun san da wannan saboda matsayin da ya samu na kubcewa cewa yana da zaɓi kuma ya amfani da wannan zaɓin ya hidda shi. saboda haka nan ‘yan uwana kar mu yarda cewa ba mu da zaɓi kar mu yarda cewa dan Allah ya ƙaddara ya hukunta shi kenan wai iyaka kenan al'amuran babu wani canji ba haka ne ba za mu zo cikin darasi na gaba inda za mu yi bayani kan bada a nan za mu ƙare za mu kuma ƙara gane wannan darasin da kyau insha Allah subhanahu wa ta'ala وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين